Karuwar adadin yawar jama'a amfani da gandun daji don kafa manyan masana'antu da manyan gonakin noma na daga cikin dalilai da suka sa filayen noma da na kiwo suka yi karanci da ke haddasa rikici tsakanin manoma da Fulani makiyaya wanda ya samo asali lokacin da aka kirkiro ƙananan hukumomi a shekara ta alif ɗari tara da da saba'in shida, kamar yadda mai martaba Lami don Adamawa kuma shugaban Tabital Plako na duniya Dr. Barkindo Aliyu Mustapha ya bayyana a hirar da na yi da shi. A lokacin waɗanda aka ba shugaban shugabancin kananan hukumomi suna ganin kamar yauwa sun samu yanci wajen NA wajen su sarakuna kenan za su yi abin da su ga dama to sai suka ɗauki matakai na rusa burtali da kuma gandun daji inda shanu suke kiwo da me da sauran suka raba ma mutane su mai da gonaki da abin su kuma dabbobi musamman dabbobin da ke aura kamar irin su shanu mu'jiza ce Allah ta basu na tuna hanyar da suke bi kuma daga waje in sun sun samu ya'ya. za su tura ma waɗannan ƴaƴan wannan ilmin so saboda haka ga burtali hankali ka zo ka yi gona a kai to kaga in sun zo suna tahowa in aka zo karshe ga gona sai su bi ciki kawai suna ganin kamar burtali din ne su ci abin da ke ciki ba suna tsammani ciyawa ce ai ba wai shanu ba za su san wannan masara ce wannan dawa ce ko menene ba you know to irin waɗannan abubuwan su ne suka tattaru suka tattaru suka mai da Najeriya abin da muke ciki haka yanzu ai fada nan ai fada can ai fada nan ai fada sannan kuma waɗansu ma yan siyasa ba su taimakon abubuwa din su suke haddasa irin abubuwan nan eh? su zuga waɗansu su tashi su je su afkama waɗansu su karkashe su su mene duk wannan ba abin nan bane mai girma mai martaba lamidon adama nan kasar mu Najeriya muna da kungiyoyi da dama da suke magana da yawun al'umma Fulani wasu da suke lura da yadda lamura ke tafiya suna tsammanin yawan da aka samu na wayannan kungiyoyin shi yasa ba sa iya bin alkibla ɗaya ko kuma su ji tsawatawa daga wurin ku da kuka zama iyaye <laughs> to wannan abin dariya ne akwai wani haduwa da muka yi muna tattauna yadda za a yi gyara waɗannan abubuwa sai wani ya faɗa kamar yadda ka faɗa sai na tambaye shi na ce shin ba Allah ne ya yi mu duka ba ya ce eh to ai da Allah yana so duk sai ya mu musulmi kuma yana so ya mu kristoci duk ya maida mu kristo in ma yana so ya yi mu turawa duk ya maida mu ya yi mu turawa to Allah ma ya yi abubuwa daban-daban balle ni dan adam in ce in tashi sai in mai da kowa ya bi layi daya ba zai yiwu ba so mu tunanin wannan domin kullum a ringa wannan magana don laihi ya koma kan sarakuna ko shugabanni a ce ai su ne ba su yin wani abu bayan da zaka yi da wannan kungiyoyi ah to cikin islam in kanta kungiyoyi nawa ne ake da su eh, to shine basaraken ya ce mutunta addinai da al'adun juna su ne manyan batutuwa da ƙasar najeriya take bukata don ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya lokacin da rashiya suka kafa mulkin kwaminanci mm. sai suka ce to in muna so mu samu zaman lafiya mu zauna lahiya to dole ne mu yadda akwai bambance bambance a tsakani kai na kabila kai na addini in muka yadda da wannan na yadda kai bahaushe ne wancan inyamiri ne na yadda da kai ka yadda na ne to me zai kawo faɗa tsakanin mu eh? amma sai kowa ya tashi ya ce sai shi ne ya kamata ya yi kaza a'a kabilar shi kaza a'a su ne menene kaza to in dai kana kawo irin waɗannan abubuwan to ba za ka zauna lahiya ba sai ka san eh ni gani daban ne kai kuma daban amma kuma za mu zauna za mu haɗu mu zauna wuri ɗaya mu yi aiki tare in muka yi wannan to za mu zauna lahiya. haka soviet union suka yi suka zauna lahiya. don kabilun da ke a lokacin soviet union allah kada ya san abin nan nasu amma ka taba jin an yi faɗace faɗace ko wani abin nan wannan shawara da aka bayar shine suka bi no a'a inyamir ya ce a shi wai sai ya zama shugaban kasa to in inyamir bai zama shugaban kasa ba me zai faru a duniya eh in allah in allah ya kawo lokacin da inyamiri zai zama shugaban kasa dole ne ya zama shugaban kasa ba da karfi ba ko yaya sarakin ke kallon kiraye-kiraye da matasan kudanci da arewacin Najeriya ke yi na aware shekaru hamsin da bakwai da ayyana samun yancin gashin kai akwai inyamirai shugabanni da kuma dattabai a cikinsu wanda sun gani sun ji su ya kamata su yi wa matasan su magana mu kuma har arewa haka mu yi matasan mu magana shikenan sai ga an samu zaman lafiya to dole ne mu gano cewa akwai bambance bambance in mun gano wannan kuma mun yarda akwai to za a zauna lafiya martaba Lamidon Adama Dr. Barkindo Aliyu Mustapha kuma shugaban Tabital Plako na duniya kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.